Sweet. Barawo ina zaka je min da tukunyan abinci? Kamar ya barawu ki ganin ke biki san abin hahodumar da ni miki bai kika kira na barawo. Yanzu ke san irin yadda shi ya ga take. Eh? yanzu in wani ya toye miki barbaɗan gishiri ha ya ɓata miki abinci adana miki na zai gidan daga ni sai kai sai mijina kai ne makocin to mijina baya nan yana kasuwa idan ƙarin gishirin ne kai ne zaka zo ka ƙara min gishiri cikin abinci ba wani ba ke na ga alamu ke biki san biki san wasan makwabta ba ni horigin kana ni nika miki e, i bisa billahi ka shigo min gida ka shiga kicin dina ka ɗauko min tukunyan abinci sannan ka ce min wani wasan makwabtaka Akwai ka a ciki? Sweet. Da zan ɗora abincin ka ce in ɗora da kai? Oke, in na ce za a ɗora da ni kenan. Kullum baka da aiki, sai dai baka wannan gidan, baka wancan makota, sai dai abu abokanai, abu maciya, aje ana tsitsintan loma. To idan an yi zuciya aje a nemi sana'a. Ke da Allah gintse Ina mata aure ka mare ni? Na mare ki. Wallahi sai na ga yamma miji. In ke iya ki kira min igwa. Gaba ɗai. Eh. ke in ba kina tambadaddiya ba ma ya kuma ki haka ta hada miki akan aure hala eh. yau shaki ka towa ki mai sallaba haka nan babu nama eh. idan na yi abincin ba nama ina ruwanka naka ne gaskiya na mai min da abinci na kicin na haka dai ya san ba zan mayar ba bagawan abinci kawai ko dai me zaki ce kar dai ki ci mutunci na daga wargin makwabta ki miki gaya min magana banza magana yohi magana yan sanda eh? ina matsayin makwabcin kullum ku isar da kanshi ba ku dan min komi idan ka yi zuciya ka je ka yi aure sai matarka ta dinga maka girkin to ko ma zan yi aure hala an hudi miki ni irin ki irin ki irin ki zan aure eh? ba za ka wuce ba sai na kira mijina barawo. Ah! ke wallahi ke biki san wargi ba wallahi tallahi tuni ba kawai <laughs> Allah shi min baka isa gare ki ke duk ƙasar ga yanzu ga irin su a tiku eh, ga su ga su nan da yawa amma biki hodi min su bo sai sai mai hitsari cikin wando Allah shi isa min gare ki Ah <laughs> kambala kaɗan sholi ina ka samu ga hidima ka sa ta gaba har kuka ka taimake ni na manta hanyar baki na ka manta hanyar bakinka <laughs> an gwada to <laughs> ta sake gwada ta gehen da dama hagu eh, ta gehen hagu a haka za ka yi haka haka dan gwado dan dan to. ya ke ka cinye mu to an yi ban manta hanyar baki na na Allah ni ma nuna min nawa to kawo gwada na fa Oh, baki na um, naka eh. ai ni ma shi na naka bada kasan in in process dole sai na bi hanyoyi kafin in gano ka te weekend da Allah ina baki na Ina na namun? Ina cikin cikin cikinka. Ya bunji sha baki na ba. Ai, da baki na na ci ma shi tun da kai har yanzu ban gana ka baki ba yanzu receiving ɗine ɗaya za ka yi cikin cikin ka sweet what Allah ya isa